Aujourd'hui, Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedulia et de Michel Joseph à la mise en monde. Bonne journée à l'écoute de VO Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da shirye-shiryensa daga nan ofishinmu na birnin Yamai a kan mitoci 16, da 25 kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad da Londaniya ko tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 na zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana ana iya jin mu a Alfa rediyo Kumasi. Jama'a barka Kudawar haka haka Sulaimu Muni Barma ne yake muku sallama a wannan shiri na musamman da zan gabatar saboda wasu dalilai masu nasaba da annobar cutar coronavirus. To a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Neja a Najeriya ta sassauta wasu daga cikin dokokin da ta kafa a kwanakin baya sanadiyar annobar COVID-19 a jamhuriyar Nijar majalisar mashawartan da magaram ta yi wani zama domin nazarin hanyoyin bunƙasa noma da kiwo ta hanyar dabarun zamani. Sannan za mu ji yadda annobar coronavirus ke shafar harkokin masu gidajen cin abinci 'yan asalin Afirka mazauna Amurka. kamar kowace ranar alhamis muna dauke da shirin na kasa ba kasawa ba sannan sai sharhin jaridun ghana to amma yanzu ga labarun duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A jiya Laraba a lokacin wani zama da 'yan majalisar Amurka game da sauraron bayanai akan yin garan bawul a hukumar 'yan sandan Amurka. Kanan George Floyd ba Amurken nan bakar fata wanda ya mutu a hannun 'yan sandan birnin Minneapolis ya yi kira ga 'yan majalisar da su ba da amincewar takaita yin amfani da karfi da 'yan sanda ke yi akan farar hula. Philonis Floyd ya yi wannan korafin ne a gaban kwamitin shari'ar Majalisar Wakilan Amurka a madadin yayansa. A ranar 25 ga watan Mayu, George Floyd ya mutu bayan da Derek Chauvin ya danna wuyansa da gwiwa tsawon kusan minti tara. A yayin da Floyd ya yi ta magiya yana kiran mahaifiyarsa yana kuma cewa bai iya numfashi. Hoton bidiyon yadda lamarin ya auku ya janyo zanga-zanga a faɗin Amurka da kuma kiran a yi sauye-sauye. Kwamitin ya kuma gayyato kanwar wani jami'in tsaro mai suna Dave Patrick Underwood wanda aka harbe har lahira a lokacin zanga-zanga da tashin hankalin da suka barke a Oakland da ke jihar California bayan mutuwar Floyd. Angela Underwood Jacobs ta faɗawa kwamitin cewa dole ne a magance zaluncin 'yan sanda da kuma rashin adalcin da ya shafi launin fata amma ta hanyar lumana. Wani rahoton shekara-shekara da gwamnatin Amurka ke fiddawa ya gano cewa 'yancin addinai na fuskantar kalubale a faɗin duniya, musamman a ƙasashen da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta kira inda ake da matukar damuwa, wato China, Iran da Koriya ta Arewa. A China, tilasta canza ra'ayin duk addinai da gwamnatin ƙasar ke yi na ci gaba da tsananta. Jam'iyyar Kwaminisancin China ta CCP yanzu tana umartar kungiyoyin addinai da su yi biyayya da shugabannin CCP su kuma cusa aƙidar kwaminisanci a koyarwa da tsarin addinansu a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wani taron manema labarai da aka yi jiya Laraba akan rahoton 'yancin addinai na ƙasa da ƙasa da ma'aikatar ta fidda na shekarar 2019. Wannan rahoton na zuwa ne bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu a wata doka a ranar biyu ga watan Yuni don ciyar da 'yancin addinai na ƙasa da ƙasa gaba, inda ya ba ma'aikatar harkokin ƙasar da hukumar raya ƙasashe umarnin ƙirƙiro da shirin da zai mai da hankali a kan 'yancin addinai su kuma wara akalla dala miliyan hamsin a kowace shekara don shirye-shiryen da za su ƙarfafa 'yancin addinai na ƙasa da ƙasa. Jami'an kungiyar tarayyar Turai wato EU sun yi kira ga manyan kamfanonin sada zumunci ciki har da Facebook da Twitter da Google da su taimaka wajen yaƙi da abin da suka kira guguwar bayanan bogi da Rasha da China suka kitsa akan annobar cutar COVID-19. Da yake jawabi a birnin Brussels, shugaban harkokin manufofin ƙasa da ƙasa na EU, Josep Borrell, da kuma mataimakiyar shugaban majalisar dokokin EU, Vera Yurova, sun ce annobar ta kawo abin da Borrell ya kira babbar annobar bayanan ƙarya da ƙage game da yadda COVID-19 ta samo asali da kuma yadda za a yi jinyarta. ta. sun yi kira ga kamfanonin sada zumuncin da su ƙara da ƙaimi wajen tabbatar da sahihancin labari da kuma tace labaran karya masu illa sun ce irin waɗannan bayanan ba lafiyar al'ummarsu kaɗai suke shafa ba har ma da su da tattalin arzikin su da kuma cibiyoyin al'umma. Har yanzu shugabannin kungiyar Taliban na Afghanistan ba su ba jami'an sojan Amurka kwarin gwiwar cewa a shirye suke su zama abokai na gaskiya ba, su kuma taimaka wajen samar da zaman lafiya a Afghanistan. Kwamandan rundunar tsaron Amurka ta tsakiya da ake kira CENTCOM a takaice, Janar Kenneth McKenzie, shi ne ya fidda sanarwar ta baya-baya a jiya Laraba. ya kara da cewa in dai ba a samu wasu muhimman sauye-sauye ba to ta yiwu dakaran amurka su ci gaba da kasancewa a afghanistan har sai yadda hali ya yi akwai kuma damuwar cewa ta yiwu kungiyar taliban ba za ta iya kiyaye sauran sharaɗan yarjejeniyar da kungiyar mayakan ta afghanistan da amurka suka sanya wa hannu a ƙarshen watan fabrairun wannan shekarar ba yarjejeniyar da ta buƙaci rage dakarun amurka a afghanistan zuwa akalla shida daga lokacin zuwa tsakiyar watan yuli kuma yarjejeniyar ta ba da damar yiwuwar janye dakarun gaba daya zuwa watan mayun shekarar 2021 muhimmin sharaɗi a yarjejeniyar shine ƙungiyar taliban za ta tabbatar da cewa ba za ta amince ƙungiyoyin 'yan ta'adda kamar alka'ida su mai da afghanistan mazauninsu ba don kitsa kai farmaki akan amurka Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama na nuna damuwa game da ƙaruwar cin zarafin farar hula da ƙungiyoyin mayakan da ke samun goyon bayan Turkiyya ke yi a birnin Afrin da ke arewa maso yammacin Siriya. A taskar rahotannin za mu fara ne da Najeriya inda gwamnatin jihar Neja ta sassauta dokar hana fitar da ta kafa a washe garin barkewar annobar cutar COVID-19 yayin da ɗaya ɓangare matakin ke ba da izinin sake buɗe kasuwanni. domin baiwa jama'a damar gudanar da harkokinsu kamar yadda za a ji a wannan rahoto da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana daga Mina. Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta sassauta dokar hana fita da ta sanya domin yaƙi da yaduwar cutar corona a jihar mai yankunan ƙananan hukumomi 25 tare da sarakunan yanka guda takwas. a yanzu dai dokar ta koma daga karfe hudu na asuba za a ci gaba da zirga-zirga har zuwa karfe goma na dare an dai bude kasuwanni a karkashin wannan sassauci a duk fadin jihar Niger mai yawan al'umma kimanin miliyan biyar To amma har ya zuwa yanzu makarantun boko a jihar na ci gaba da zama a rufe duk da yake dai masu nazari na ganin akwai bukatar yin taka tsantsan akan lamarin cutar ta corona. To amma gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi karin haske akan dalilin su na sassauta wannan doka duk da cewar suna cikin fargaba. Ma da fargaba amma kuma muna duba mu ga to akwai corona na kwatar cuta ko corona na yunwa eh, in ka ce mutane kusan wata sati wata uku kenan eh, abubuwa kasuwanci ba ka tafiya to mutane da wani arzikin shi na karya wani yunwa na kama shi kashi wannan corona ne to amma kuma mun zo da tsari da muka ce to kana iya fita ka dan abubuwan da zaka yi amma don Allah ka sa wanga takunkumi sa takunkumi yanzu ya zama doka in an kama ka za ci ka tara mun ga mu jami'an tsaro duk wanda ya fito gidan shi ba takunkumi to ana iya kama shi akwai kotu na musamman da muka sa al'ummar jihar Niger dai musamman kananan 'yan kasuwa sun yi maraba da wannan sassauci ga abinda wasu daga cikinsu da suka bugo mani waya daga yankin Sulaja mai iyaka da Abuja suka bayyana. Sunana Abdurrahman Yahaya kuma mu su laja Za mu kuma gwamnatin jihar Niger kamar shi ne girma gwamnatin jihar Niger za mu ce Allah saka masa da alheri ya iyakacin kokarin sa game da yadda wannan dokan ya sassanta mana ita mun ji daɗi kwarai da gaske zai mu ce Allah saka masa da alheri Allah ya ba shi karfin gwiwa na yi mana adalci a wannan jiha ta mu ta Niger. To amma ba ku tsoron cutar tun daga gashi an ce dama dan yaki da yaduwar cutar ne. Eh abin tsoro ne gaskiya abin tsoro ne amma kuma in ka kula da yadda al'amarin rayuwa yake tafiya a yanzu a ƙasar nan game da wannan wannan ciwo da ake. Suna na Dandun Mahi Sule ga jihar Neja Najeriya. Farko dai ina miƙa godiya ta ga gwamnatin jihar Neja bisa abin da kokarin ta yi na irin wannan doka ana garga-garga musamman abin da ya shafi ƙananan 'yan kasuwa da kuma masana'antu sai abin da muke roƙo gare ta wanda ta yi kokari ta ta wannan to ta yi kokari ta ta yara su koma makaranta. Ko baya ga dokar sanya takunkumi dole akwai dokar hana taron jama'a da kuma ba da tazara a tsakanin mutane. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a jamhuriyar Nijar majalisar mashawartan da magaram ta fara nazarin hanyoyin soma amfani da wasu dubaran zamani da nufin bunƙasa noma da kiwo a wani yunkurin inganta rayuwar mazauna karkara. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta aiko mana ƙarin bayani daga da magaram. Larwana Muhammad shine wakilin Farkdat ya yi ƙarin haske kamar haka. Rinjin Zandar ta neme mu zo mu kama mata don mu kawo wani gyaran huska a wani kundi da aka yi wanda ke ɗaukar duk aikin da ake yi na bunƙasa jihar ko kamishi wani haske saman wani fasahi wanda ke kula da wannan zamani na canjin yanayi yaya ta kamata a yi aiki na noma ne na kiwo ne na cigaban karkara gaba ɗaya. mutari Usman shine shugaban majalisar mashawarta ta da'ira da magaran ya bayyana tushen dukkan matsalolin da ake fuskanta. Yawan al'umma da karuwarta da gaugawa yana kawo matsaloli bisa kan noma da bisa kan kiwo don saboda gonakan ƙara ƙasƙanci suke kuma eh, eh, mikiyaya tana raguwa kuma birtan laima ana cinye su manoma suna cinye su saboda babu hilayen noma baicin haka kuma gonakan lalimewa suke yi saboda gurbatar muhalli. sai dai a cewar shi jihar magaran tana da albarkatun da idan aka kula za a ci moriyarsu. akwai wurare kamar eh, wajen damargu daga damargu ta so har da kai wajen eh, department na take ta wanda su kuma yanayin su ana noma ana kiwo ne a cakuɗe tun daga wannan gusum ta mu ta jihar da magarbi kenan tun daga iyaka da jihar maradi abin da ya kai har wajen bune wanda ruwa bai wuce metar biyu da rabi zuwa metar uku wanda ana iya aikace aikace na garka rami da damana akwai wajen ƙoramai wajen bune kan wajen gure wajen girgir to su ba wanda kina ga da ne da ƙorame da yadda za a yi ana iya aikin rani da damana a wurin. ƙungiyar tarayyar Turai dai ita ce ta ɗauki nauyin wannan aiki in ji Larwana Muhammad. E eh, projekin Farkadad ƙungiyar Turai ita ce ke taimakon ana ce mata Union European ke taimakon gwamnatin ƙasar Niger akwai noman rani akwai kiwo da noman damuna da duk dai abun da ya zamce na cigaban ƙasa. a karshen taron an bayyana shawarwari waɗanda za a yi aiki da su don cin magaci suka ce to ita noma yanzu ba kamar nada ne noma da kuɗi to kenan kakane za a yi a samu kuɗin da za a zuba cikin karkara don saboda noman ya bunƙasa to sun yi zancen kamar gunduma-gunduma da jiha-jiha wadda abin da zai kamata su kawo gwamnati da masu hannu da shuni abin da ya kamata su kawo su yan kasuwa wanda suke suna da jari ko masu makiyaya wanda suke da jari su ma ya kamata su zuba jarinsu don saboda a samu a rika noma da kiwo irin na zamani wanda noman da kiwo za su tafi kunnan doki. Tamar Abari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. A shirinmu da ya gabata mun fara baku somin taɓi na hirar da muka yi da wani masanin dokokin shari'ar musulunci Dr. Hassan Malam Gamkale a dangane da yadda wasu 'yan ƙasar ke fakewa da addini domin rungumar bara a matsayin sana'a. a ci gaban wannan tantaunawa malamin ya zo da wasu shawarwarin da za su taimaka a magance wannan al'amari da ke ƙara kamari a kowace safiya mafita mai sauki ce kaga dai addinin islama ya hidda kalmar da ake kira zakka dauki masu kuɗin da duk ƙasar hakkin Allah na ba hakkin Suleiman bane ba hakkin Dr. Hassan bane kenan Allah na ce a hidda zakka kenan in an yi tsarin fishe ta zakkan masu dukiya nake magana akwai zakkan ma'adanai muna da arziki na karkashin kasa Suleiman guda goma sha bakwai babu wanda doka ba su ci a hidda zakka shi ba yau in an ka ce maka eh, mun tsara kanmu arzikin mu ma wanda ake so an ka hidda zakka shi muna hidda tunanan duniya waɗansu suka wani furoje su ba mu biyu akwai zakar dabbobi suleiman kamar da kasan dan nijar kake babu ƙasar da ta mu dabba yau in an sa tsarin fidda zakka ta dabba ni ce maka babu wanda ba shi abu ina maka da masu kiyar yauwa yau in ka ɗauki mutanen mu da yawa ba su abin da ake kira jizya ba jangali haraji mutanen ba da an yi ma magana haraji sai su ɗauke shi kamar harkar zamani wanda addinin islama tun zamanin annabi ake yin gangadi zamanin annabi har ya kasance zamanin umar ya yi islafu ɗin shi in an samu gangali a kasashe kashi biyar ya ce kashi ɗaya a sashi ga lafiya kashi ɗaya a sashi ga ilmi kashi ɗaya a sashi ga bina'ud na ƙasa lokacin nan kashi ɗaya a sashi da fa'iya kamar ga sojoji kashi ɗaya a raba matalakawa abinda an ka ce maka jangali masu karamin karfi su ne waɗanda ake ba sai su sana'a bayan haka ne sai an ka ce akwai diyya da in mutum ya wani laifi akwai diyya da aka amsan kuɗi a ba wani kayan mai laifi akwai diyya da aka amsa kuɗi a ba hukuma akwai diyya da to wadda ake tara ga hukuma haka kuma ake yin ta dan me ake yin diyya nan dan a taimaka ma waɗanda ba su da karfin nan addinin islama ya zo da shi amma mutanen mu yanzu in kai musu magana diyya da jangali wannan ba su san shi ba jangali tun daga na shaf da kanton har abin da ya kawo sarakuna ka gane ko har abin da ya kawo muka ce maka DJE har abin da ya kawo duwan duka addinin islama ya bayanin shi dalla dalla yadda ya kamata ya amma a ilmantar da mutane don suna hidda abin in ana hishe shi kenan sai a taimaka ma waɗansu yau in ka hidda kote din zakka ka hidda kote din jangali ka hidda sauran eh, kyauta da taimakon da Allah ya ya ce kamar da ka haka nan shi waɗannan dukansu in an ka sa tsari sai ga ah, Allah ya sa al'umman mu sun hita cikin wannan bara tunda in kace ka hana mutum abu e Suleiman a ka'ida hankali a ka'ida ta tausayi dole sai ka bashi wani idan abin a hana su su wannan sana'a eh, wannan bara da suka maida sana'a ne taimakon nan da za a yi musu wani iri ne za a taimaka musu ne da abubuwan da za su ci su sha ko a wasu hanyoyi za a sa su na koyon sana'o'i ko kuma yin wani kasuwanci dai haka sana'a da kasuwancin shine ya kamata a sanya su na farko kuma sai an tantance su waɗanda ga yin barat na farko ba su da abun nan da mun kai bincike mun ka ce maka akwai mai barar da mun ka samu maraɗi an dirbi dirbigaye shi a maraɗin ne faɗa maka tsarin da za a yi sai an hidda kamar hakkin allah ma da ma waɗanda ake suwa na zakat in ka diba rabon zakan da aka yi ana hiso amma ba a yin shi na sa mutane cikin wadata sai dai kara su cikin talauci shi ma sai an yi gyaran shi suleiman doka addinin islama ce ta yi a baka zakat da za ta wadatar da kai ka yi sana'a dan gobe kai ma ka ba wani masu gidajen cin abinci 'yan asalin afirka mazauna kasar amurka sun koka a game da mummunar asarar da annobar cutar coronavirus ke haddasawa harkokin yau da kullum sakamakon kauracewar da jama'a ke ci gaba da yi wa irin waɗannan wurare. Abdulaziz Adili Toro ya ziyarci wani fitaccen gidan cin abinci mai suna Swahili Village, mallakar wani ɗan asalin ƙasar Kenya da ke jihar Maryland ga rahoton da ya haɗa mana. Kamar yadda kake gani, babu kowa a gidan cin abinci sanadiyar cutar coronavirus. Kuma lalle ne lamarin wannan annobar ya shafi mutuƙa a lokaci kamar wannan a kowace shekara. Za ka ga ma'aikata da dama saboda muna samun jama'a da dama da masu zuwa cin abinci da kuma masu yin oda amma yanzu sanadiyar wannan cutar ta coronavirus kasuwanci ya yi ƙasa komi ya galabaita kuma wannan masifa ta shafe matuƙa masu sana'o'i da wuraren sayar da abinci da dama kamar swahili village restaurant da suka saba kula da ɗaruruwan mutane sun shiga halin kaka na kayi sylvia ta ƙara cewa babu kasuwa ko kaɗan mun dai buɗe ne kawai domin waɗanda ke yin kira domin yin odar abinci saboda suna matuƙar son cin abincin afirka cutar coronavirus ta saka mutane da dama rasa ayyukansu na yau da kullum masu sayan abinci daga birnin washington dc suna ci gaba da oda abincin domin taimaka ma gidan abincin ci gaba da sana'a yayin da suke fama da kulle na watanni uku ya ce mun kasance a kulle da iyalaina a watanni uku da suka gabata amma yanzu na fito bayan watanni uku kuma mun yi niyyar mu abincin wannan wuri na swahili village kuma muka odar abinci kuma sun taimaka matuƙa kuma lallai ne swahili village restaurant wurin abinci ne idan kana buƙatar cin abincin 'yan afirka matata 'yar asalin kenya ce kuma na ji daɗin abincin ƙasar kenya um, yayin da duniya baki ɗaya take fama da annobar coronavirus wasu cikin masu sayan abincin suna buƙatar taimako don su rayu a wannan lokaci na kulle ta ce mu iso nan swahili village domin mu taimaka wa 'yan kasuwa 'yan asalin afirka kuma wannan wani lokaci ne da ya kamata mu taimaka ma junanmu matuƙa bayan ga haka mun tattaka daga jihar maryland zuwa birnin washington dc inda muka gana da wanda ya kafa gidan wurin cin abinci swahili village restaurant inda kuma muka kai ziyara a wurin cin abinci na biyu mai suna the consulate da ya gina mr kevin oyana na asalin kasar kenya ya yi kira na musamman zuwa ga al'ummar duniya wannan annobar gaskiya ce ba wasa ba kuma ya kamata mu mayar da hankali akan haka kamar yadda kake gani wannan babban wurin cin abinci ne amma babu kowa a nan abin da zan iya cewa shine dan Allah mu hattara matuka mu kiyaye kanmu wannan annobar gaskiya ce ba wasa ba annobar coronavirus za ta iya zuwa ta kuma tafi amma harkokin kasuwanci 'yan asalin kasashen afirka kamar wurin cin abinci na swahili village za su ci gaba da bunƙasa ganin yadda mutane irin su kevin oyona suke ci gaba da karfafa sana'ar tasu da kuma taimakawa 'yan asalin afirka da ke na amurka da abincin gida kuma wadatacce abdulaziz adili toro sha wasu murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To kada shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. A shirin da ya gabata kun ji kashin farko na hirar da ma'aikaciyar tashar Alfa Radio Kumasi Nimatu Abdullahi Yamboni ta yi da Malam Ibrahim Jan Bahaushe a kasar Ghana wanda Allah ya jarabce shi da gurgunta tun yana karami. dan shekaru sama da saba'in a duniya bakon shirin na nakasa ya yi bayanin yadda aka yi sana'ar shumeka to a yau za mu ji yadda aka yi malam ibrahim ya ƙetara zuwa ƙasar togo da kuma yadda aka yi ya fara kokarin kera keken guragu. wani boy kun gina mm. da mun ka muka je shuku ma tun da muka sauka biyu ta nan shi ta bene sai gudan da samari ku ta gwamna ce amma na kawo ki mai kin samu na kaza ka take mai yake yake o. da ba ba ka faɗi min maza to me ya kawo shi ya zo bidi kudi ne ko me nake yake a keken ne zo wanda ya da maki arba wannan bashi kuma ta ba ka da sai keken ba ana bayan baki ba ne ana bayan gari ne ni zan zama har samu da su har zan samu wannan dai don shi abin na so da damu ko magana zai abin da zai shi na yadda ta lokacin kuma an yi kuna an kuya to akwai sojoji da ke zuwa yin matsar da ta kwasa a tsarar nan guda rana gudan da ya zo shi yake yi ta ke ne ya bagurman kuma ya zo ne kuma gashin da ya zo ya zo lok Yanzu ga hanya ba a zuwa kaza kaza na akwai hanya ne shi shi mai ce a ah, hanya da kin san ya fita da mutane amma dai shi yanzu ya yi tafiya shi nake ba ko kin mutum tafiya na dai kaka damu shi ki baba baka nake na iya baka nake shi nake tafiya ya kai mai uku wa bai kai amma cikin daji za bi har za bulle bakin titi sannan samu na lore shi nake yayi da suna kaban kowa doki daga 1 miliyan 5 miliyan to amma sukan gaya muku akwai manyan sojojin nan da ba su san da zama ba don shi kuna tun kun kawo wani shin da ke tafiya ya kai wani wuri gani wajen ba ta ya gwada muku duka kowa ya zauna kasa cikin dufin nan amma shi tuwon mun kawo na kudan ruwa kan sai nake ya ta kai kai nake ya ta kai kai kamar kafar shi na na yanti to gaskiya ko muka taso da daren da kamar sha biyu muka zo muka zo muna zo muka kauye ruwan na she na sannan ta ga na gina kai na sheke bare goyen na kina ta shekin bare goyen gaske soje ne doke ne sannan idan da ruwa ke muka kai bakin hanya da muka ke lorin da ya fara bullawa farko cikin yasan don da zunan she murmun mu yadda an kai ruka shin mu ta fushi wannan ba kai na wahala ni ne kiwon tausan kai na to she garewa ina ne shi ne ke kawai na sa to lokacin da muka tana samarin da nan biyu su a nan tashin ya zai zauna zai sallashe na design cikin duk hannun da ke mutum mun zo a aisha da an kewa himu ne na ke kila mana yin ya zai ga bashi mamaki gaskiya da na design zuwa da garwa shi na kira inu sau fasina to kan gudu nan can kurmi mutum shi kuma yana da hikima su shi ke tumutun shi muka taimaka gaje muka yi yawon da za mu samu wadda zai mu nuna muka yawon yawon samu shi amma daga wasu na shi letta letta na ba ne kamar ba da gati mun je mun sai cikin yara kana kafa uku nan wanda yara ke hawa suna gudun da ne ke musu wanda ya yi kira bi shan da zan koro su ce ke kai gudun amma din dina yan gwada mai abin da zai da yayi amma kan zuba sai ke zuwa tun ta ah, ke dai shi muka yi muka sai paps kuma muka kawo muka kawo mota muka kawo mota don mota ba shi da mun kawai nan yanyan kai ko muka sauke injin mu za mu saba kera sabo a shaida haka muka ce muka muka sai muka kai amma na zo gani da ke magazin ga kowa zai cike kai mun ka kare mashi zamu sa yana ko wani ce kai wanga gwada rai wanga na gwada rai an dai mun gaji mun ka tura motar mun ka sa lura ka kawo gida ta gari ba shi muka zo shi na saboda shi direba ne ya san cikin inji shi zo ka sa shi kuma automatic na ka taka ya shi shi kana ga shi kai shi mun ka doki ran koyi mu parking da da muka doki mun ka muna cikin tafiya wo shi motar na yin ta da na ji dadin tafiyan na shi na A shi yana gasa ya ka ba da kuma da nuka ba shi ban sani ba ina cika shi ba da ya kone rinu parking da sai na zo na gama da shi da gama da shi motar ne ke asibam na kan kafa shi da na zuwa ba ruwa ma ya kai wata kullum mamu ta ta ta cikin suka kuma ba ta abin ga fakpam kuma da kira fara bin fasidi an ka sai wata mamu ta zage ni saboda fasidi na hata kudi kaza kaza kaza to shi ke na han da na zo na iya wannan wannan zuwa gari. kamar wannan za mu dakatar shirin na wannan mako sai a mako gobe ya saba shirin da ya so ya zo da imatu abdullahi yamboni ta alfa radio si mai hulɗar aiki da muryar amurka da ni duka aiki na sashen hausa da ku sai an jima. Wani lokacin da tsaurari sharhin jaridun. Graphic da musu masharhin jaridu na yau. Ruwan sama da bakin ƙwarya arin jiya da ragar da garin Amurka inda mutum da ya mutu. Jarida ce ruwan sama kai kaba da tsare wasu bangarori na birnin akara ran Talata ya bar baye da ƙura'in a albarka cikin zaɓar Kulatule wani matashi mai suna UNC a gwala kabi afiya wanda makaniki ne aka bar hutun cewar ya mutu da lantarki yayin da ruwa ya ambaliya a cikin gidaje su kuma ya arci da mutu mutane. dona wanda yake ne na wannan gari idan akwai tarin juji moduti da dama tsaye a ruwa da aka saba lokaci-lokaci wanda ya sa kuma masu juji din ke cewar sakayyar bukin a duk shara. Ita kuwa jarida New Times wannan labarin ta waito an garka wani ɗalibin SHS wato ban makarantar sakandare kenan a gidan maza saboda laifin yin garkuwa da 'yan yara gudu. Jarida ta ke wakutun majistare a Elmina wacce Artist Gloria Osaibos ke jagota garkin Daniel wanda sai karu takwas da ke adi uku a babban makarantar sakandare. Hannun yan sanda saboda an sami jalebin garkuwa da yara guda da komanda cikin municipality din komanda na Ego Ibrahim ke jihar Tsaki wanda ake zaton da ya kaci a bashi kuɗi ya fi dubu shida sa'an ya sa kuɗaɗen yara da ke a hannun sa ko an caje shi da laifin yin garkuwa da mutane. Hukumar rabon katin da na ƙasa kura rabon waɗannan katina zuwa ranar Laraba. ba wannan labari ne har yau da ke a cikin jaridar times jaridar ta ce ta wuce shaida na ƙasa ta dakatar da rabon wannan kati zuwa kala laraba inda za ta raba a cikin uku dubu da kusa saba'in da biyar da yuku da arba'in da ɗaya ga masu shi fadin ƙasar game da abin da hukumar ta ce ne dakatar da rabon katin zai bai wa hukumar daman kammala rabon kayayyaki na kariyar jiki ko kuma kariyar ma'aika a cibiyoyi fadin ƙasar da kronin labarin ta rawaito garan aka ce na zo wani sha'anin sauyin da ƙasa misalin jinsi yara da kariyar rayuwa maran sun tamarin sun ci bayyana aka ga majalisar dokoki cewar a akan tituna ya zama babban mashani na tsan kasa tare da cewa wannan lamarin ya fi karfa aikatata da wannan labarin na kwanar kaso cikin jaridun na yau wallahi ta ba sa hausa na muryar amurka aka ga. da haka muka zo karshen wannan shirin yan mama da muka kawo daga nan birnin mai a sadin matsalolin da ke fuskanta a bar mu birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka.